masu kallon mu assalamu alaikum Barka mu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha tamu mai albarka sunana zainab abdullahi da yake muna cikin wata ne wanda yake wata ne na rajab wata wanda allah subhanahu wa ta'ala yake girmama shi to don haka za ku ga cewa al'amuran mu sun fi karkata ne a ɓangaren watan rajab ɗin Insha'allah yau ma littattafan muku da wasu tsaraba ne na wasu ayyuka wanda suka shafi watan rajab da yake watan rajab wata ne wanda yake kusanta mutum da allah subhanahu wa ta'ala sannan yake kuma nisan tashi daga dabarin wasu ayyuka ana so mutum ya azumta kowane rana daga cikin watan rajab gaba ɗayan shi amma idan wani uzuri ko kuma lalura ya sa mutum ba zai iya azumtan duka watan ba to duk ranar da mutum bai yi azumi ba ana so yi wannan istighfarin kafa dubu sannan idan mutum ya kafa dubu idan allah subhanahu wata'ala zai ba shi ladan wanda ya azumi a wannan ranar shi da yadda wannan istighfari yake shine kamar haka amma wannan istighfarin da kuke gani shine wanda ake so mutum ya karanta shi so ɗari duk ranar da ba zai sami yin azumi a wannan watan ba sannan kuma har wala yau ya zo a hadisi cewa duk wanda yake yin wannan istighfarin so saba'in bayan sallar asuba sannan kuma so saba'in bayan sallar la'asar to idan ya mutu a cikin wannan watan allah subhanahu wata'ala zai yarda da shi sannan kuma za a kare shi daga shiga wuta insha allah ya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin har ku manta ku biyo ni a zama na gaba domin jin me nake tafe da shi sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora assalamu alaikum wa rahmatullah